farin ciki da wannan zama na yau kuma ya shi awa. Alhamdulillah yalla masha Allah. To jawabin zan muku a garin nan kuma sheda ne. Sulhu a wannan fadatawa kala daban-daban babu wanda ba. Haka ne. Haka ne. Tsakanin mata a junansu. Hmm. Tsakanin maza a junansu. Hmm. Ko da mata da maza. Hmm. Babu wanda bai zo nan fadar ba. Kuma an sauta shi. Kwarai kuwa, kwarai. To, fi sabilillahi yanzu abin da ya rage a gabana yanzu. wannan tsakanin naku na tsakanin salau da sale duk garin na muku jam'u ta mahaukaci haka ne babu yanzu wanda suka rage masu gaba a junansu kuna musulmi gaba da baya hmm. kamar su to amma ba za a tauya kowa haƙƙinsa ba hmm. kai sallau hmm. ka dubi Allah ka faɗa abu ne haɗa ka da tun farko asali menene yake damunka tsakanin ka shi sale shi kenan ai dai ka san eh. kawari to a daidai nan ake cin kasuwa fa amma sai ya ɗebe gawai rabin kwano ya tona ƙasa ya binne ji Allah ya taimake ka Allah ya baka rai a gaba na ba kai wai ba za ka shiru ba yanzu ni ga magari ga mun bola babu matakin da ya kamata a dauka akan bayan Allah nan tunda ba sulhun nan da ake musu ba ji za su yi tunda ranka ya bace ai sai ka kashe shi ba ka huta ba hauka kake yi ko kuma ka sha wani kayan maye ne to ba haka ba abin da ya tara mu anan sulhu salih kai wajen Allah kai kuma ka faɗa abin da ka sani wanda faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ne to Allah ya mace ka maganar nan ba haka take ba ni abin da na sani shine kowa ya sani baya kai gona taki jakuna yake kadawa gonan nan ya je isi masa kashi a can to kashin da ya taba taki Allah taimake ka ni likitan ko kuma ba haraka ina amfani shekarun gona a duniya gaskiya ne yalla a ce har a ce kuka kamar gana to yanzu kenan abin da mu yanzu malima akan bari kuma ya dawo bangaren wannan mutane na'am ai musu ai musu wa'azi a ga musu Allah a ga musu annabi insha Allah ya yawa shine kawai abin da rage mana gaba idan an ida da sallah sallau da kai da sani, ku zo ina neman ku za mu zauna da ku ta akwai hanzari ba gudu ba abin mu taɓa yin sallah a masallaci ɗaya ba ko rabin sallah na yi na ga ya shigo masallacin zan katsayin haƙura da Allah ya sa kai da ka uku sai na zo ka ɗauke in da wannan karan haƙura da sallah wannan mutum Eh. Eh? Eh? ku kana da matar kwaya daya har abada ba za ta taba yi wa mai gidanta fatan alkhairi ba za ka fita mai gidan Allah ya bada sa'a da lafiya Allah ya kiyaye ka fita ana ruwa ana iska ana nana ka hana cikin ka duk saboda ke ya aje baiwa Allah amma ku ba kwa ganin abin da mazan ku suke muku idan ba ku taya mazajen ku da addu'a ba kuna son gama da duniya lafiya kuwa to ai gani ne sai ka bayar za a girki kullum akan kudin cefa ne sai an yi rigima har ba su suka sun hau kaina kudin mutane ban hana shi tambaya na wannan kalmar ba ki san da bana da zaki kawai kina ji na ki ara in da zan bayar kawai ai ba za ka da ka ba ban gane ba abinci ba kan da ki sake ba tsora girki a gidan nan ba shikenan makwabta za su ji mu ka buga nan ka buga nan ta shari'a ba kai ba shine ka juya wani bangaren ko to ya zaka da ni ba inda zaka da ni haka zaka ganna haka zaka kyale ni dole ka rabu da ni ka gaba a'a kuma abin da yasa ne na tabe ka kaga gaba kai ne ka san da sun shi to ka san da kyau to ga min kai ko waye kai ba na manta kar eh ba na jin hausa ba ka jin hausa eh ba na jin hausa to idan ka sha duka <laughs> idan ka ci duka ni ya kai mm-hmm, kai kai din gobi na ce ni ne na ce kai din gobi bakin rija haba gurin wasan maka bari ga maka wannan gaba ta mu da ni da kai malam sallaku duk bankin wanda ya isa ya raba ta ba malam sallaku ina jin ka sale kallin da kyau me ya ban gani wallahi kallin da kyau eh ni ba kan wallasa bane haka ne zan yi busu-busu da kai a nan ba aiki ba ne. To kafin mu fara da eh. ka ɗebe wannan rigar babban rigar wanda ai da ban jira nake ya don aji ba ta kaba masallaci nake ai ba ta kaba tawaye mun dai shiru mun kyale riga ba ta kaba ce in ka isa saka je kofar gabar da rigan kai ni ba ba ma wasa ba na fada ba na fada ana ma zage zage ko surutu dan ga ma gaskiya ka daina cacar ka daina cacar to to to to kenan da kuka saba tsakanin ku yau ma gashi akan hanya kuna yin sa ko mai da magana ne kuna yi yanzu so kuke gaban nan naku da kuke yi ya zama na cewa kun bar wa 'ya'ya da jikoki yanzu in tambaye ka Allah ya gafarta ma da fa girman ku fa tun da kake ka taba ganin mai tafiya da baya a mutane ai sai dai mota to haka ita ho da baya da baya inda ka san tirela ya banga jani ba dan Allah ya yi namiji a nan ba da tuni ya yadda ni a nan wajen to tun da fitinar kuke so bari ku ma an tun da ni masallahar ba zo nan ba haka bane in ban da lalacewa an sasan ta ku kuma ni ban masallaci bana fito ka gani kada ka je wajen ibada komai komai komai kai ma na saka akwai ka da zamanci eh, to to to yawa to ba ko an yi dan sulhu ko ban za mutanen sai rage biskit din nan rage hisa kai salamu alaikum mana fado mallam baran ta san ba tu wani da yau ta a gaba a to ba ya da godiyar Allah ba alhamdulillah <laughs> a ba sambatin ne a kira ne ba da kuma lemo da Allah abin da shi ne inda sambatin da nake kenan ai gaggauta da kuma lemo yanzu kuwa amma dan mamaki fa ba mado da zaka hanye wannan kadai ya ta kai tsawon ka kashi hmm. a ah, me ka to da gini haka ai ba abin da ya fi daɗi a duniya ah. amma abin nan da daɗin tsaye yake haka daga wannan ya ishe haka dan kana ƙarawa a kuɗin lemonka <laughs> ba ai ni wallahi kuɗi na sun fi wannan abin ga raguwar nan ma na aji na aji raguwar ai ma amado na yi wannan sai a hankali alhamdulillah godiya ya tabbatar da Allah ina daukakan sarki ne ko mai ah malabaran hmm? zan wuce eh ba za shi lafiya kariya kake kudin lemu na ban gane kuɗin lemu a'a haka kawai juka eh, na ko ko ko ko ko kafinta ne hada ni daga mu hankali za ka yi akan kudin lemu cas sai za daga muka hankali naira naira 80 barbar leman nan to ban da shi sai ka biya ni wallahi baka isa ba kaga ba tara mu mutane ake ba ba ni da shi in na samu zan go baka ba shikenan ni ban yadda da haka ba siga ma na ranar siga siga ta siga ka ka za baka biya ba amma kawai zaka zo kai min wani zance a allura za ta tono garma ta tono bashi hanji shi hanji ne na cikin kowa ba ni da shi karkari idan ka matsa ka ce za ka yi gaban mai gari ko to mai gari ma mun je nasiha zai mun yace kana ji na da kyau ko yace idan Allah ya ba ka bashi gaskiya ban ji daɗi ba da baka je birni ka biya yana kun yi karatu ba kin ga jamila ki yi hakuri kin san ina son ki kuma tunda ina son ki babu abin da ba zan iya yi akan ki ba na yi maki alƙawari shekara mai zuwa zan haɗa kuɗin noma na kakaf yi mana tafi birnin nan na yi karatu shikenan Allah da gaske? Allah da gaske. Za ka je birni ka yi karatu? To ki kwantar da ki. ai duk abin da yake so, ni ma ina son shi. To idan kai karatu za ka koya mu. <laughs> Na ji daɗi kai ta min turanci. Kwarai da gaske, da na je na koyo shi kenan ba sai yanzu dinga koya miki ba. Kalla ina son mutum ya je birni ya yi karatu. To amma za ki dinga koyar da 'ya'yanmu idan ba na nan ku. Eh? Ah, barka da. me ya kawo ka nan me ya dalilin da ya sa ka zo kofar gidan dama na zo ah, ah, eh eh kana ke me ke Binta za ka Ina za ka ce? Cikin gidan nawa? Baba ka yi haƙuri. Mun shaƙu da juna ni da Jamila muna son junanmu. to ashe ba yau ma kake zuwa fake ko lokaci kana zuwa akwai wata inuwan da zai isa ta dauke nauyi na ni da ni da da sali babanka mu zauna wai guri ɗaya da shi da haka aka san shi da ana rurrufewa sale mai yar kabewa baba ka yi hakuri mun riga mun shaku da Jamila. Haka ne. Bai kamata a ce ka sanyo gabar da ke tsakaninka da kawuna ba. Mm. Kamata ya ku yi hakuri ku kyale mu ci gaba da soyayya har mu cimma burin mu na aure. Eh to magana naka da dan ƙarfi bari dan sun ya sai in sha labari. A ba haka bane. To me? Kai na abin da za nake ta samu nake ta samu ka karbi ne ba. Wallahi ina dan ganin kima ka ne. har yanzu nasihohin da kike masa bai canza zani ba kudin cefa ne baya bayarwa ga kudin adashin mutane kullun sallama ake da ni kullun wannan na zuwa wannan na tafiya shi yasa na sake dawowa nan na sake kawo kararsa gashi nan yanzu naji alhaji madu na'am da dai. kunnen ka abu da yake ka ji abin da mataka ta faɗa na'am abin da yake so da kai shine abin da ta faɗa daga ciki akwai gyara ko kuma hakan ne daidai ne Allah baka nasara duk abin da ta faɗa babu shari'a tabbas hakan ta kasance alhamdulillah alhaji madu ka dubi girman Allah mata ka ce ta sanna haka ne yalla ba. batun kudin adashi ba kudin ta bane haka ne yalla ba. adashi karo karo ake ake hada hmm. idan ta ci kudin mutane ta dauka kan turjima ko ta dauka maka gaskiya ne yalla a nan ke so ka daure ka yi kokari ka nemi kuɗi ka ba ta kuɗinta hmm. alayya mado kuma zan mace ne abin da ka sani lokacin da ka je auren yarinyar nan malamin da daura auren ya gaya maka haka ne yalla ciyarwa hmm. ta fatarwa dukkanin haƙƙin da ya rataye nata hmm. yana wuyan ka ba duk lafiyarta tare ta yi yana haƙƙi na wuyan ka to daga yanzu ka kiyaye ke ku abin da zan gaya miki daga yanzu in ko kowa gida kin na ji dai ya da alƙawari a gaban mutane gari idan bai cika alƙawari ba da sauri ki dawo ki yi miki kimin bayani umarni kuma aka baka ba shawara ranka da na ci wannan abin da jawabin da aka yi da kuma shawarwari Allah ya saka ya insha Allah kuma wannan ranar kasuwa ranar Lahadi insha Allah da na dawo daga kasuwa nawa ne ma kudin naki ki mun lissafi zan ba ta Allah ya saka alheri Allah kuma ya buɗe tabbatar an cika alƙawari a insha Allah ni kai na ban fiye san ana kawo na fada yawa haka ne tashi Allah ya kiyaye Alhaji Mado a tashi lafiya amin Alhaji Mado sai ban fito ba da ya kama amin Alhaji Mado ko na goro ne a Alhaji Mado ba kuma komai a hannunka kai dai kai a baka an gaishe Allah ya ƙara mai gari lafiya amin ka samari tafe nake da baki kuma ga bisa ga dukkan alamu bakin nan daga birni suke to ai masu iso su shigo eh su shigo su bismillah salamu alaikum alƙali musa Allah ya gafarta mana da aikin gafara amin eh. amin dai muna yi wa manyan baki barka da zuwa sannan kuma na gabatar da kai ni sunana mai gari sambo kuma ya gaji wannan sarauta ne a wurin mahaifina shi ma ya gaji a wurin kakansa jama'a salamu alaikum a daidai wannan lokaci mune wa jama'ar wannan gari fatan alkhairi da fatan mun same ku lafiya da tijo abin da yake tafa da mu muna ƙarƙashin shari'a kuma shari'a ce take tafe da mu mun taho daga birni ne an turo mu domin mu zo mu yi shari'a a cikin wannan gari to jama'a kafin mu kai ga wannan ina son in fara bayyana muku wane ne ni sunana mai shari'a watakan alkali musa Eh. kuma saboda haka jama'a ku buɗe ku ba da ka muke zaune ba muna zaune ne a ƙarƙashin doka kakana na ashirin shine ya yanke wa kotu cibiya da fatan dai kuna fahimta da fatan kuma za a ba mu haɗin kai duk mutumin da bai ba mu haɗin kai a cikin wannan harka da za muka zo muku da ita ba bai ba wa hukuma haɗin kai ba yana rigima da hukuma ne kuma duk mutumin da yake rigima da hukuma ba zai nasara ba yawa ne kuma magatakarda ne na gaji maka ta bangaren kakanni na su biyu wanda su ne su kirkiro biro da takarda tun a 1888 na kwaci wannan al'amari saboda duk wata jami'a ko kuma makaranta ko ma'aikata ko gurin 'yan sanda ko gurin sojoji irin da ya gani kakana ne ya kirkiri shi eh. <laughs> ni suna na kofar bala dan sanda abokin kowa kuma shi wannan aiki na gaje shi shekara shekaru aru-aru tun a lokacin rigimar fitinar ebola eh, domin kasan a nan ma na sami kwarewa saboda sakamakon yadda na yi kace-kace da ebola mm, eh, sai na samu kwarewa aka tabbatar da matsayina na kofur a waccan ƙasa lardin ƙasashen tura eh, wannan wannan ƙasar unguwa uku mm. unguwa uku ba mm. yawwa ina fatan an fahimce ni ƙari wannan kaki da kuke gani kakana na uku shine ya fara sa shi a wannan ƙasa ta Najeriya tun lokacin ɗan sanda na sa gajeren wando <laughs> kuma a yanzu muna nan muna aiki tare da kowa shine abin da ya kama wannan gari za mu yi aiki ni ne dai limamin wannan gari ni kuma ni ne sarkin fada na wannan gari kuma na gada ne a wajen kakana bari sai aka naɗa. Ni ne dai sarkin gida, sarkin gida hudu, kuma na gaji wannan sarauta ne a wajen kakana na uku. Kuma ni ne mai masaukin duk wani bako idan ya zo garin a wannan masarauta ta mu wannan. To ɗan kai daɗe ni kuma suna na san ƙira magajin manu. Na gaji wannan harka ta san ƙiranci tun daga kakana na biyar. malam manu hmm. ne san kiran garin nan gabaki daya hmm. alhamdulillah mun ji bayanan kowa kuma mun ga abin ya ɗauko tuhe kuma mun ga abin ya ɗauko asali malam liman kowa ya yi bayani kai ne ba mu ji bayaninka a gurin wa ka gaji limanci ba ba a zama da kai yanzu a mun afuwa saboda ban gabatar da matsayin na ba sosai na gaji wannan matsayi ne a wajen kakana na uku ka nasara ka gode wa Allah da baka ba mu cikakken bayanin yadda aka yi ka ɗauki asalin limanci ba da a nan gurin za mu kwanci rawaninka mu ɗora wanda ya kamata ba kai ba yana buga abubuwa ba zai yi ba a shirya zai buga zai buga zai buga alkawarin da muka yi sai ka yi noman gyaɗa ka gama to ka yi ta zo gida an kai ta kasuwa yanzu ya ban kai kuɗi domin sai yake in sa da shi yadda ka gobara ciki wallahi wani lokaci da ta wani tunani wallahi na ta wani hadisi da yake kamun da zuciya ta kai sanyi to magana kuɗi ki bari kakan na fahimta ta yi na dan yi ciniki a shagon Allah ya taimaka sai dan ka kuɗin ki in baki a'a ba zai yiwu ba domin da akan wannan kuɗin zan iya koma gidanmu ganin in ma ba ke daba lallabi na gaya miki ni wata zan karo kaka ta yi komai yayi in ma ba ke daba kenan ni na tafi kin tafiya ta in kar ma Allah zan ki tafi gidan nan jama'a mai gari ya gaishe ku ya kuma ya gaishe ku ya ce a sanar da ku a sanar da wanda baya nan alƙali ya zo daga gunni zai fara shari'a a ƙofar gidan baƙi. a sanarwa da wanda baya nan idan ya zo a sanar masa mai gari ya gaishe ku ya ce a sanar muku a sanarwa da wanda baya nan alƙali ya zo alƙali musa zai fara shari'a a wannan gari namu mai albarka alƙali musa ya zo za a fara shari'a a ƙofar gidan baƙi in allah ya kai mu alƙali ya zo daga birni zai fara shari'a a ƙofar gidan baki a sanarwa da wanda baya nan in ya zo a gaya masa ya kuwa jama'a mai gari ya gaishe ya kuma ya gaishe ya kamata da hankali billahi nan garin da kake gani in ba mu mai da hankali ba wallahi tallahi idan akwai mu muka sake ta ko karan ba zai bashi ni ne ke tsaye amma muka iya allan mu lami lafiya sai mu wanke su kun ko ba mu iya allan mu lami lafiya ba mm mutum mana mantawa aka je kotun nan ya karan jiya hmm. da aka mai yana mi mi aka mai da shara wasu mari sai da tusa salamu alaikum hmm, hmm, alaikum salam Salamu alaikum. Ah, Allah ta mutu mai jama'a shi. Kai? Allah ta mutu mai jama'a shi. ina da tambaya da Allah. Idan an bani izini in tambayi. Allah taimaki mai girma mai shari'a na ga ka ga duk wannan ɗan sandanka ne wannan kuma magatakardanka ne mai rubuta-rubute. daga kuma duk kun haɗu kuna cin abinci. Ra'ibi da liman suna haɗuwa su ci abinci wani? wannan yana ɗaya daga cikin irin adalci na idan na tafi karagan mulki shikenan na fi kowa ƙinsu don in zartar da gaskiya amma idan na dawo kuma a inda ba na kan karagan mulki na fi kuma kowa son kuma kai in ban na laifi na ni da ni mu tambaya ala gafarta to amma an asa ba tambaya ce ko Allah baka hakuri mm-hmm. Allah baka hakuri dama tabar ma na zo ijewa aje ka anjima sai an jima kuma da ni? A gode Allah saka da alheri. A ɗauka ai ba za ka yi godiya ba. Ni ba, ni. kai me wannan a samuwar ne ko da ku hausawa sai dai ku ce a sammaci ko mu turawa sammore shine abin da ake kira sammaci ka fi da ku inna wa inna ilaihi raji'un ne ne aka kai subhanaka la na ba shi takardar samuri subhanaka la ilma lana ya nemi salati da fatiya da salati da fatiha da salatin annabi goma goma ka gama la ilaha illallah ka eh? ne ce ta kai kara eh eh kurum eh eh samun hannu ana ka samu ne ba zan wallahi sabu ba mugun duka a wurin nan zaki ake fare aiki aiki fare aiki ba faru hanka wallahi ba wala kar ka yadda gobe gari Allah ya yi ba man ka kofa kotu ba a can dan ni a can dan fan ba wallahi wallahi in baka je gurin nan ba wallahi na lahira masu yadda kake ya ruku zan yi ne ni a can nan kwan qur'ani auren mu da zai da zai da zai da zai kuma na kai dade a neman dan Allah ah. ya mai girma mai shari'a melody yau muna shirin saurara karan mujita ta sallau da sale kara da suke rigima da suka daɗe suna yi wanda an rasa kan girgima a rasa gindinta yau kuma za a ci gaba da saurara da fatan melodi zai tantance abin da ya yake alƙali musa ba su ga ya mata masa aiki hukunci dole a yi masa na gaya muku alƙali a saurara a saurara ina wayan da ake kara hmm. waye sale waye sallau gannan ga sun miki muna so mu ji menene ummul aba'isin ɗin gabakku shekara da shekaru kuma mu san cewa kotu za ta iya daidaita ku in ta gaya muku magana ku ji ana gabata malam wallahi ni fa haka na tashi naga ana gaban nan ni fa tun kakanni na ma haka na gani kai dattijo bawan Allah wallahi tallahi abin da nake so da kai ka yi kokari ka yi kokari ka gaya wa alƙali gaskiyar al'amari in ba haka ba yanzu nan zan buga waya binni gaba ɗaya a ɗauko mtd ta zo nan ta yi sama da ku ah. to ni ban san ma dai me ya hada ba kuma gaskiya ba ni na san yadda gaba na ban san yadda aka yi ba eh? ni na san yadda muka fara gaban nan to ka zo da kitimar murmura take gindansa yadda bayani ya fara wato ah. la haulo la ina zaka eh, a wai da ina ba ala ya zaka irin wannan hawan kawara haka kawai za ka zo ka bi ka danna alƙali haka hmm? ah. wuri shi to ka tsaya nan kai magana mana wannan ran aiki ne haka guri na me za ka yi na saba ne ka san kana magana dafa na za ka yi na eh ga wani dafa ina ina fada mashi shi alƙalin kai kuma kuma kai to yanzu kenan ba za ku iya daidaita kanku ba kenan kuna so ku wahalar da shari'a ko na ce kuna so ku wahalar da shari'a ne shari'a fa bari in gaya maka fa babu yaro babu babba kuma tun da muka zo garin nan abin da ya kawo mu don mu fita hakkin kowa shine ya kawo mu ba wai girman mutum ko kuɗinsa ba kowa ya sai mu masa i'm you ka tashi ka duba kundin tsarin wannan hukuncin nasu ka karanta musu melody i am melody wannan kotu mai daraja a cikin tsarin mulkin gano yadda za a yanke wannan hukunci shafi na goma sha takwas lauje cikin naɗi sakin layi na shida idan har aka same su da wannan laifi to wannan kotu tana ta ga dama ta yanke irin hukuncin da ya dace wanda ya dace a ɗora musu wanda kuma dole dole su bi wannan hukunci ko sun ki Allah ko ba sa sallah wallahi sun biya sakamakon wannan hukuncin da aka karanto muku kotu mai adalci mai alfirma ta duba ta karanta ta ci tarakku rago da naira dubu goma sha ɗaya da ɗari uku da hamsin watakan wannan su ne kuɗin ciyar da wannan rago ko kuma gidan kaso watakan gidan yari wata uku da kwana biyu ranka daɗe ai wata kamar shida ne ga shi a sakin layi eh ai sakin layi na shida ne fadawar kan kwana mm. na tara my lord eh i am lodi allah ya saka ma da alheri to kun ji abin da alkali ya faɗa saboda haka wanne za ku ɗauka zaman gidan kurkuku ko ko kuɗi na eh, dubu goma sha uku da ɗari uku da salai uku da kwabo uku maganar da ya dame ni ni a nan gaskiya magana zan fito da shi rago ina da rago in ma wani ya munafunci ya kitin mura ya zo ya faɗa muku ina da rago ah, kai ah, eh. ina ina ina ina ka zaka zaka zaka me haka ka tsaya nan kai maganin bayani mana ah. za ka gane lokacin da na kargama ka muka turbuɗa ku a kurkuku a lokacin za ka gani. Allah taimake ka ni na haƙura ko nawa ne a lissafa a biya ni zan biya dan gaskiya ban je nan gurin gara ko nawa ne ba in ba na ƙaunar gurin nan Allah ya sani. Ya ce ya amince shi zai ba da tararsa a nan da rago kai kuya. Namu kenan da aka ci a kadai nawa. Nashi. In babu kuma yanzu nan in yi kurkuku da kai. a bai sauki ne. Shi wannan bawan Allah. Wajen ɗan karbi karma. Ya zo mu je gidana. Allah ya yadda rago kai don't worry za ku je za ku je look saboda haka wannan zalunci ne ka zo ka dora wa jaki kaya saboda kun san ba magana zai ba duk inda kake azzalimi ne kai Allah ya isa I am Lodi Melody I am Lodi Yalla bai Yalla bai a'a ni kayan ne nawa amma jakin ba nawa ba kai ka kiyaye wallahi ka kiyaye na rantsi da Allah ka kiyaye to ka saurari hukunci alkali a taimaka mun kotu mai tafi da gidanka wanda za ta iya maka hukunci a ko ina mai yawo ko ina da ko ina saboda rayuwa al'umma da kare hakkinsu wannan kotu mai alfarma ta yi umarni da cewa wannan mutum da ya zalunci jaki ya ɗora mar kaya saboda ba magana zai yi ba saboda jaki ba mutum ba ne wannan kotu ta yanke hukuncin shekara biyu a gidan yari da kwana biyu da kuma kwace wannan jaki da kayansa za mu je a zuba shi a betalmani alhujihun gwamnati saboda haka wannan kotu mai adalci ta zartar da hukunci idan mutum yana ganin hukunci bai mar ba zai iya zuwa ba ɗaukaka kara a fil ba ya yi ihu ma abun wani ya furta buga takarda rubuta mana kotu mai lamba ashirin da biyu rijiyar ɗan kada ta umarci wannan mutum da ya zo kotu bai zo ba hmm. ya wahalar da shari'a ya ɓata wa shari'a rai ya wahalar da alƙalai ya wahalar da jagorori na ya sa min tararrabi a zuciyata ya firgita tunanina sakamakon haka ka karanta dokar me ya cancanta a yi masa a ba Allah mm, mm. tana cikin uku lauje a cikin naɗi inna lillahi takwas a tasgaɗe uku a murgine shida ta yi rangaranga uku ta yi rigingine sha uku fa ta ce eh, shi ta biyo ta biyo biyar hukuncinka ya kama yadda alkali iga dama zai iya tsarkar da hukunci a kanka ba kuma uban da ya duk duniyar nan ba wanda ya sai canja wannan hukunci duk kotun duniya alkali my lord wannan kotu mai zaman kanta mai tafi da gidanka ko a kasuwa ko a kofar gidanka ko a hanya kana tafiya wannan kotu tana da dama ta yanke maka hukunci a inda take so kuma idan na yanke hukunci na ba wanda zai ce min dan domin ba da ka nake ba ina ƙarƙashin hukunci nima saboda haka sakamakon ɓata mana lokaci da ina kiransa da bai zo kotu ba kotu ta yanke hukuncin za a yi masa bulala tamanin kofar gidansa ko da muka zo ya zaunar da mu muna ta jiransa za a ɗora masa bulala ishirin sannan kotu ta umarce wannan mutum da ya kawo mata tumakai guda biyu da naira dubu goma da ɗari biyar da hamsin da biyar da kwabbai biyar da sile biyar da sisi kamar yadda ka kwanta da kikin nan kwanta dan da kwanta kwanta a a kowa wallahi maza maza maza maza fili fili fili fili da ka bari ya zaki zai fi dace na dace wanda kai masa ta zube yi magana ta zube a dokar can da ima koga ya musu cewa gashi nan ya fito alƙali Musa.

mu zo mu gwamnati tana biyan kuɗin shara ka zo kayi gida ka sa katangar bulo ka zo ka jingina katangar ƙasa sannan ga gida babu kyaure wannan a cikin dokokinmu na 'yan sanda yana sa 'yan sanda rashin samun nutsuwa duba mun ka gani ranka daɗe to me ya kamata a cikin kundin mulki na ƙasa ya ce yadda 'yan majalisa suka tsaya suka tsara hadari ne ga galimi ka jingina katangar ƙasa da ta bulo wannan kana kawo ya mutsi tsakanin katangar bulo da ta ƙasa kuma kayun yunƙura ka hau jaki babu shimfiɗa suka ce hadari ne ƙato ya hau jaki ba shimfiɗa yana girza jikinsa da jikin jaka duk mutumin da aka kama yana girza jikinsa da jikin jaka ba shimfiɗa wannan ya cancanci hukunci mai tsanani a ƙarƙashin hukunci muke ba da ka muke yi ba muna da damar da za mu yi wa mutum shari'a a cikin masallaci muna da damar da za mu yi wa mutum shari'a a gidansa a ɗakinsa a ƙofar gidansa muna da damar da za mu shiga kasuwa mu yi wa mutum hukunci saboda haka doka ta ba mu damar cewa tun da baka nemi baka nemi a baka dama daga gwamnati ba ka zo kai gini tsakanin bulo da na siminti da na ƙasa kuma ka zo ka zubar da karare a nan kana sa gwamnati tashin hankali da tararrabi saboda haka na kwace gidanka daga nan zuwa gobe ka kwashe iyalinka ka kuma mu ce ka fita da kamai ba ya zama mallakin gwamnati ka fita kana kana kana kana dukan kana dukan dan sanda jami'in tsaro ko kana dukan jami'in tsaro eh, <laughs> girman Allah ga yawan hawa dabba ba sai kuma ka fita ka zo ka same mu a ofis ɗinmu da yake bayan gidan mai gari ka zo ka gaya mana gidan baki kawai gidan baki tun da nake a tarihin rayuwata a duniya dai ban taɓa ganin alƙali wannan ike shari'a yadda ran sai ke zuba irin wannan alƙali kai ya ka idan ne hakinka mar inda ka san wanda ya fito da kare shi haka ji kawai sai ka su fito magana ba duba hanya mutumin nan izalince ka isa maka tara mara dalili ni kuma abin da yake damu na tarar mara dalili mara amfani manufarka mm. kana nufin shari'ar da yake ba kan daidai yake ba a daidai yake ba ba wani a daidai ai dan baka yi boko ba ko baka yawon duniya mu da muka le a kasashe daban-daban mm. irin su su Lagos din nan kasa Lagos muka je irin su Burkina Faso muka muka sai ke yawon duniya ka taba zuwa kasa dan dishi wata na takwas dan dishi to kuma ka ringa zan kana wannan ce ka ce ban yawon duniya ba dan dishi ina ganin dai shari'a nan da kake ganin kai ko da ka ba zancen ka fa kai wallahi tallahi sai kana yin wannan zancen da ne wani singin muringin sai na gano cewar ba fa akan daidai ake abin ina ku abin da yasa kuke gana saboda ba ku yi boko ba ba ku yawon duniya kun boko ba mu da muka yawon duniya muka sanar mun san eh, kawai ba da har ba da ba ma da ilimin addini yake ba ko boko eh, abin da iga eh, dama shi ba sallau <laughs> muna ta dan zance a ah, ya baci a ah? ah, wuri akwai akwai abin nan a ciki man sallau har yanzu man sallau ba ku shirya da abin da yanda na sani ane ba da wazan da ni ni haba haba ke to kaga na samu abin da nake zan faɗa kaga alƙalin nan dama irin da kake ba ya ga ma mu shirya da shi ba ni da ni kai fa mu shirya kai ba tun tun yau shi tun nan lokacin kuma shi ai zai kai gaba can ku ga me warware kai ai shiri tun ba yanzu ba akai yi ai mun yanzu suka shirya ma sallau kenan dan da nake a tarihin duniya ta ban ga mutanen da suke tsoron mutum akan Allah ba Allah ya kamata ku ji tsoro ya kake irin wannan magana ne salamu alaikum wannan man sallau kenan man sale man sallau man sallau nace eh, man sallau kwana biyu kwana biyu ai na shekaran janna ta daga hannu eh ba gani ba gani ba ne man sallau man sallau <laughs> ba gani ba da eh, Allah yanzu ba unguwa zan to ya kamata in ba dan kokona wani abu sai kyale kama da sai nake yi Allah baka gani yau nake an da an yi ruwa ne ma yancin na tafi gyara eh, amma tunda ba na bayi nake ba zan jin raka ba wani matsala ba komai sa'an nan ai kana da kana da haƙuri wallahi kai <laughs> yaya ne ai ka san jaki ya taɓa da abin ne idane ne mutum baya tsoron Allah sai mutum to za mu yi nan haka barin ga maka ni ba tsoron kowa muke jin tsoron su ba amma wai matsiyaci na gari alƙalin kai kai kai kai amma ba kai tashi tashi mu gurin nan gaskiya wannan al'amari na matukar damuna a ce duk lokacin da nake buƙatar na ganke na fira da ke sai mu ta ɓoye bayan gari mai ta ƴan laɓe ba na jin daɗi ka yi haƙuri don allah wallahi ni ba yin kaina ba ne ba wannan abin ni yana damuna wallahi ko ƙawaye na ma abin da suke zuwa suna yaɗa ni kenan akai shikenan me haƙuri ko mu ci gaba da addu'a in allah ya yarda wannan al'amari ya kusan zuwa ƙarshe ko mu ci gaba da mahaifin mu addu'a ubangiji Allah ya shirye su Allah ya sa su gane wannan gaba da suke yi Allah ya kawo karshen ta su daina yayi daidai offense corruption shine laifin da ka aikata a cikin kundin tsarin sanin dokoki na 'yan sandan wannan ƙasa offense corruption wato kana cikin samari wanda suke ɗebo 'ya'yan mutane suna kiwa da su bayan gari suna lalata su ko? Jamila fa ce wacce zan aura. To na ga kana kokarin sa mata sarka a wuya. Me kake nufi? Jamila muna soyayya tsakanina da ita. Tana so na ina santa. Kai hakuri ka bamu mu aure. Kai bari ga ma. Mata dan sanda ta dan sanda ce. Mata soja kuma ta soja ce. Saboda haka a matsayinka da farar hula ka nemi farar hula 'yar uwarka. Wannan wajen ne kaga yalla bai ni fa kaga wanda nake so ka yi haƙuri Ha? kaga yalla bai ka yi haƙuri don Allah ka tafi ka je ka samu daidai da wadda ta dace da kai kar ka ga mun kar ka ga magana banza magana wafi mana mu muna muna muna muna magana kai baka ganin ka faɗa ta ne ya muna magana kana kana magana abin da nake so da kai ka buɗe kunnuwanka da kyau ka ji jamila ƙararruwar soyayya ki da ta daɗe tana kaɗawa a cikin zuciyarta karki yadda ƙararrawa ta soyayya ta tsaya yalla bai ayi haƙuri don allah ka yi haƙuri ka bari kawai ni ba na son a kama ka kaga da a kama ka ya je ya kulle ka kawai ka bari ka ɗauko musu 'yar mutane za ka lalata su a bara yanzu na yi haƙuri jamila zan zaɓe shi akan ka saboda ba na son ai maka illa ai maka wani abu yanzu na yi haƙuri shi kika zaɓa kaga haka wallahi an zan sama ba ka taɓa ganin an kwa haka ba ko mishi illa mana to irin wannan an za a sama yalla ba yanzu shikenan ni da jamila mun rabu kenan ah, wannan to ai kai wannan ƙar baka je kai farar hula fashi malam mado ka gaya mana gaskiyar al'amari dangane da matarka shin haƙiƙa. ka zalunce ta wajen kuɗin abinci kwana da kwanaki wata da watanni shekara da shekaru ku rika adalci maza su rinka adalci ga matayensu iyaye su wanke yarinya tas sun ci kashin ta sun ci tsarinta sun wanke ta tas sun kawo maka ita haka aka kawo ta haka ta zo to ka gaya mana gaskiyar al'amari idan kuma ka ƙi kotun nan ta tanadi ma'aikata masu zafi kuma duk mutumin da na kama da cewar zalunci aka yi binciken sa ya ƙi gayan gaskiya a gane bayi da gaskiya zan masa hukunci mai tsanani ka tashi aka ce kai a ce ne ka tashi a tsaye kenan kai eh a haka kwarai kuwa to tsaya nan iya mudin kenan eh a ah, ranka dade shi kansa fa wannan saboda yanda ka zace shi ba haka same shi ba shi kansa mu dokan mu ta yan sanda wannan criminal offense offense offense in defense offense in defense minister minister mm, shi wannan shi yayi maka takarda ai ai ne shi dai ku jami sauki ne alƙali alƙalin amma wani baka lauje a cikin naɗi wannan hoto wanda yake cin zalin matarsa zai iya biyan kuɗi naira dubu goma sha uku da ɗari uku da goma sha uku ko kuma ibada saniya ko rago guda shida ko kuma tafi gidan wakafi Allah ya baka nasara magana da ta faɗa ko ƙarya ce eh. gaskiya ne hmm. a amma ina so kotu ta afuwa tarar za ka biya ko kuma zuwa gidan yarin wanne ne kake ganin za ka iya allah ya baka nasara tunanin fita wannan kuɗin nake zan iya mafarki mu mhm. ba na tunanin zan je gidan yarin nan dan gidan yarin ma ba abun alkhairi bane ne a gurina gaskiya insha Allah ina nema kotu ta yi min afuwa a san da yadda za a ana ba zan iya ko ɗaya daga ciki ba a'a to malam madu sakamakon ta wurin kai alƙali musa sakin layi ya kai ya mafi sakin layi shida alƙali ne yanke hukunci wai ka ce kai ko ɗaya ma ba za ka yi ba kai abinda muke so da ke wannan bawan Allah na sake ki za ki je gidana ki zauna. Yalla wai ina da magana. To, me magana ki? ni ba kawo shi ne don a raba auren nan kawo shi ne don a sasanta mu ai na san zai daina in dai ya ji nasiha ai ni kuma na raba in ma ya koma daga baya cutar ki zai ranka dade ita kuma ya za ita kace zan sa shi shi ya je maga takarda ya je dauka shi dauka shi saba shi ya raba auren sunna kuma shi dai ai kwarto ne mhm. shi da hadda bala'i kuma sai fata na jaza'i na ga har yanzu shiru baka ce mu koma gida ba kuma gani ne har yanzu da aure ne ku kun fi son har abada ku ta zama a cikin wahala hmm? wahala ba ta ishe ku ba kina so ki nuna min cewa ni duk abin da nake ban sani ba gani ne har yanzu da aure na kuma ni ina son mijina tunda bai sake ni ba dama zuwa ne kai mana sulhu kin zo kin ka korafin mijinki cewar yana yana yana muzanta miki yana wahalta ki hmm? na ji tausayin ki na ce to bari a keɓance ki domin ni bana wulakanta mata mata mutanenmu bana wulakanta mata ni gaskiya ina son mijina don Allah ka taimaka in koma su na dubi cewa ya kamata ki zama mutum yanzu keɓance ki dinnan nan da na yi ki duba ki ga jiya nama sai da kika ture Hacca kike min a'a na kai miki nama na kai miki kifi na kai miki balangu tsiran koda har kike mai wannan na ce abalangu ne tsiran koda kai dai har yanzu ina san mijina ko duniya za ka ban ina son abu nake gaya miki tun da ke baki san mutuncin kanki ba duk abin da ake a rayuwa dan a fitar da ku a kubutar da ku ba kwa gani muna tare da mai ɗaki na to sai aka dan samu ɗan matsala na harkar kuɗin cefa ne sai ta kai ƙara ana gabatar da ni aka tambaye ni ce lallai na yi mm. amma ina nema kotu neman alfarma sakamakon haka ya ce lallai lallai sai dai in rubuta takarda in saki mata na na ce ba zan saki ta ina son ta akan naƙi in sake ta ya ce to ya raba aure ni da ita aka rufe ni kwana biyu to bayan na fito na ga Allah baka nasara na ga duk garin nan idan ba duk wani abu ne taso a garin nan wane ne ya cancanta a dai gurin sa a gaya mana sai kai to shi ne na taho da gudu in gaya ma ni dai alfarmar da nake roƙo idan Allah ya kashi dan a roƙe shi a damun da matata to alhaji mado wannan al'amari azimin to amma kai kyan kai a gaskiya da ma ni ne mutum na farko da ya kamata ka zo da wannan korafi to amma fa inda gizo yake sakasa mutanen nan alƙali ne shi mai cikakken iko ai idan ka nuna maka ina da 'yan sanda ina da mai rubutu da alƙalanci a kotu cikakke iko gare shi abin nan ni na ya tunani na. dalili matsayina na mai gari akwai ina hurumi na yake amma wani hurumin ya wuce nawa to don haka ni matakin da zan ɗauka mataki ne wanda in an dace an yi sa'a to a yi nasara amma in ba a yi nasara ba to hakuri ya kama ka dole kuma kaga alhaji wannan shi ne ake cewa kar allah ya kawo ranar yabo lokacin da ka zo wancan karo a akan maganar fa babu abin da ban gaya maka ba na yi maka nasiha na nuna ma daidai inda ya kamata ka bi don ka zama lafiya da matarka to amma kaga da ka bije da haka ta same ka to wannan lokacin da kuma kuma shine ake gudu to amma duk da haka ni matsayina dama na jibanta al'amarin al'ummata ne zan iya kokari ko dai Allah ya kawo su nan ko ni Allah kai ne bai je mu same su zan iya kokari na a dakar da gashi nan ya danna ko ya masa alƙali ne alƙalin kuma alƙalin mu ya raba auren suna kuma shi ne ba shi ka daina irin wannan gane gane ba mu gane me yake nufi ai eh, ba mu gane irin wannan to dole irin wannan rayuwa ba sai an ɗebi shariyar kamfani ba kai Musa kai musa musa wallahi tallahi barin gaya maka wani abu kaga alin kake wa haka kai ayo haka kai mu karatun lauyan ma mun yi shi da gaske to ba kai da muka nace mun je kana yi ka ba to dan ka samu mun nada ka ba fa ba kun iya kai to ka cire ni ma mun cire ka na wani kudin na kina raba idan ban tona maka asiri to ka tona kanka dai asiri kai ni ma an ka tona ba yan tona ba musa kana yi inai an rike kamar ya shi shi da ka naɗa ni a kwance ni man a'a kare fa ba zai ci kare ba wallahi sai dai yage yagen juna eh, an eh. isa arenan hankali ah, ah. ce gaskiya ka ba shi ya rike ma dan iya ka rike nan bi babu ai ba komai haba kuma ni da kai ai ɗaya ne a ah, kawai ka bar shi kawai Allah dan Biki, Ha, ah, kai kai ka rike mai. Ni ba ah. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. gida ne. To, na shigo. muna zuwa. Ah. Muna zuwa. shara ne, nake gani abin da mana mawaki abin da nake so da kai shi ne, bayani na da nake so na yi a gare ka ku kuma ku ji kuna rubutawa ina so in san cewar da wannan garken da garken gidan mai gari in san awakai guda nawa ne shanu guda nawa ne tumakai guda nawa ne in san adadin kaji har da kwaikwayensu guda nawa ne wonderful mamaki Allah ya baka yaro Allah ya taimake ka na lasafta waɗannan awaki tumakan nan guda goma Sannan akwai awakin da su ma guda goma sannan muna da shanu goma kaji guda ashirin ne na lasafta su haka kar ka mai da mu kar ka mai da mu da ba su je makaranta ba kar ka mai da mu jahili mun samu da muke yi littafi ya nuna sha bibi ne kane na kai daɗe Allah ya taimake ka tunawa na yi bibiyan sai na ware su daban su ba a wannan ragar suke ba mm. na ware su can wajen gari saboda ka su kamu da mashashara wa'annan numfashin wa'annan ya fi nau'in can kare ka ganka fito kai mana zance na gaskiya in ba haka ba wallahi zan yi binni da kai ya mutsaka in ka saboda kayo malam ƙarya. Lahiran kai ka san bakin da baya kwata maye ne. Wallahi bakin da baya kwata maye ne. Rubuta mana wannan. Rubuta mana wannan. Ka sa mun bakin da baya kwata maye ne. Wannan ai zagi ne. A'a nufi na bakin da ba. Ka rubuta. Ai zagi, ai zagi. A'a wallahi ba zagi ne ba. Bakin da baya faɗa ba daidai ba. Kana rubuta? Wanda duk baya faɗa ba daidai ba. maye ne sakin layi na farko rufewar kota da buɗewar magirbi a magatakarda eh? Allah ya mun afuwa Allah ce taimaki mala hmm? ko za a bani dama sufurfuɗi sarkin gida duk wannan abin da ka gani muna yi ba mu za mu ci ba mu bu mu gina a cin haramun ba bu mu gina a kan rashin gaskiya ba wannan alƙalanci da muke muna yin sa ne dan al'umma in ma mutum bai yi bayani a nan ba zai yi bayani a inda ba kawa saboda haka in mun tara mu ma zuwa muke mu je mu zuba su a aljihun gwamnati gwamnati muke wahalta muke wahalta al'umma wannan wannan wannan wannan criminal ne a cikin aikin mu yana cikin criminal offense criminal offense hmm. physical environment and the physical environment environment education and the people redemption party H people education redemption people, party, party and you wajen da aka rufe kwano ba sa masa silin ba shine physical <laughs> environment shine physical environment accommodation period subject adventure subject mudi ne ya aka yi lafiya na san da zuwa alhamdulillah na gajiya lafiya da yanzu ka karaso kada in ce haka gama karatun a kai ina ai da saura mudi ya hutu na dai na to gida alhamdulillah Allah ka ce ana nan ana ta kammala aiki aiki alhamdulillah dawa ce gashi nan ina ta tattara ban sai dai na ga kamar kana cikin damuwa wallahi kawai haya ina cikin damuwa kuma wannan damuwar ba irin waccan wa daga sani wannan babbar damuwa ce jamila ba na son ba na ƙauna rabuwa da ke ba komai ne ba sai tsantsagwarar tsananin tsabar soyayyar da take cikin zuciyata a kanki ba na so koyaya ƙararrau da take kaɗawa a cikin zuciyata ta soyayyaki ta daina kaɗawa ina fatan kina fahimta ta kuma ina son in gaya miki wani abu kin san mu 'yan sanda muna son duk mutumin da za mu mu'amala da shi ya zama very intelligent person house very intelligent house <laughs> saboda haka duran da Allah ya sa auren nan namu yayi za ki daina sanya wannan kaya za ki daina sa atamfa za ki daina sa shadda zan ɗinka miki kaya irin namu ne 'yan sanda kin ga kenan <laughs> ke ma kin zama woman police duk garin da inda kike waya za a rika tsoron ki kamar yadda ake tsoron mu ni ba na son wannan kayan naka Allah ya kiyaye ke a mun kaya na a haka na fi son kaya na a haka a ke haba jamila waye zai ce ba san yan sanda to ba ka son kayan yan sanda me kike so kenan ni ba na son mutum mai faɗi bin karfi irin ka ki gano wani abu ba wai fin karfi ne ba tsabar karfin soyayya ta ita ta sa koma waye a wajen ki na sa kulki na raƙe shi na kau da kowa da kowa ya zama na saurani kadai muna san ki da ya kamata kin ga ya kamata ke ma ki so ma dai ku Rage Eh Barka Kana lafiya? Lafiya kalau Yaya kika ba bakon ki a tsaye? ja mai tabarma da ruwa mulki awa har ba daɗi eh to aga yi da shiga ciki aga yi eh, nan gaba eh to ai nan gaba in ka zo ma tsayawa ai gidan ku ne ha in ka zo kawai ka shiga magana ne ya ta ce ai ha ba an karfin nan ko ai shiga gidan shi maka eh, kawai zuwa kai ai mu a bariki ai mu a bariki ba ruwan mu ko ina fada miki ko ina sai mu fada bari ko ina sai mu fada ni ba zan dawo ba sai wajen jibi in Allah kai mu night duty ba baka dawo ba dai ba komai ha komai zan iya tafiya ce daɗi abin da nake faɗa ma ko kai ban gaya maka cewar kar in ƙara ganin ka a ƙofar gidan nan ba kai kai kana taurin kai ko to wallahi ka kiyaye ni to ya aboki na narko aboki na ne yi tafiya i dawo shine na rako shi gida dan nan gidan ne kai a nan gidan kake a nan nake nan gidan malam sallon ina ID card ɗinka dan sanda zai yi aiki ka tambayi na ka ji dan gidan malam sallau ne kai dan gidan waye kai malam sallau eh jabinar wasa ce makaranta ije birni ya dawo ne shine zai shiga ciki ya dai naga kake kallo na kake mm. ko a <laughs> ah, ba komai eh ai ka san mu yan sanda mu ba kowa muke da da shi ba ni kawai shiga ce ta mun kyau yayi yawa to lafiya barka da zuwa na amra kai dade sai abu layi sai a gaba gaba na fahimta ne da sati sun bushe Ƙware Salamu alaikum. Amma alaikum Barka da yamma. Barka Na gaja. Sannan zuwa. lafiya. Alhamdulillah. alhamdulillah. Mutanen birni. Ya lafiya. Saukan yaushe kuma. Wallahi yau da safe na birni. Ai na je can gidan aka ce ka waya. na to ba kasa a gwiwa ba bari zo in same ka. To amma matsala ɗaya ce ranka ya daɗe. Eh. A daman wasu mutane ne da na ji labarinsu an ce sun zo nan garin. Wayannan mutanen na san sa niran kai dai saboda haka gaskiyar magana ina gaya muku cewa gaskiya ba zai yiwu mu zo mu irin wannan rayuwar ba mu da kwanciyar hankali ba duk tunaninmu sai ya zama wani iri a ce ma'aikata suna neman mu barin gaya ma ba tashin hankali gara dan sandan kirki ikama ka da karan dan sanda ikama ka ni abin da ke so san Allah ta bakin sa idan muka bayyana wallahi muna gani kwado daga ruwa zai mana kai ai abin da ni na ganshi ta turawa simple ni a wajena kamar Musa hmm? Musa na'am magana da ka faɗa gaskiya ne ma'aikata suna neman hmm. amma wannan ba matsala ba ce na dafa ka dafa alheri ni na gano hanyar da za mu bulle Ada Allah. Kai. Zona. mana. Kai ka zagi bala na 'yan kura? Wannan shi ya zagi bala na 'yan kura. wallahi ban mai maka ka zagar wallahi ban ma san shi ba wallahi wallahi wallahi wallahi so ka ma bala'i maka ka zagar wallahi ba ba bala na yan kura musa bari in soka mara wuka wallahi sai soka shi kake kar kuma saka in ce muku wallahi wallahi yanzu wallahi yanzu na zo karatu to mun ji karatu ka to abin da za a yi buga masa waya ka ce bala in yace na abu ka ce gaɗe mun kama yanzu wallahi ban san karatu fa na zo hello ba ba bala na yan kura an kama wani a cikin irin wanda suka zage ka wallahi ka ga wallahi wallahi wallahi ba ni ba kai bane ba ni bane wallahi ka tabbata ba kai bane zuwa na fa kenan wallahi karatu to ya isa in har ba kai bane ga dukkan nan yana can karshe je ka ga baki da baki ka ce wallahi billahi allazi wala ilaha illa huwa ba kai bane sai ka zo ka karɓi in ka je ka gaya masa in ya ce ba kai bane sai ka zo ka karba je ka je ka maza tun da ka sannan na sanarwa da 'yan sanda akan wayannan mutanen suka bar lambar suka ce duk yayin da Allah ya sa na gan su in sanar da su abin da yake haka labarin yake haka abin yake ya ne ranka kai kai ya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 sannan kuma kai alƙali ni wallahi ba ruwa ne wallahi kai shut up don't mention mutanen banza mutanen wofi kuna kuna nufin kun gudo daga birni kun dawo ƙauye kuna nufin kun tsira kenan kun gane na amma kun san wannan gane shi bane shi ne wannan kan baka da zuwa birni wannan alƙali eh? me wannan me za ka zuwa me za ka bani wannan ya dai ka je ka kai wa kwamashin sajan yes sir last waya dukai kana guduwa zan fasa maka ba kai kuma you are under arrest put it down immediately okay sir yeah Allah ya taimake ka. Wato wata hikima ce zan ce ko in ce tunani nai mai kyau. Na'am. shi yasa na idan mun yi sallah mu dawo mu zo mu zauna mu tattauna haka ne yalla to malam wannan baki da muke a wannan gari namu na'am sun zo da abubuwa masu zafi sosai sosai zuwa su garin nan ya sa mutane sun shiga taitayin su na'am waɗanda ma ake ganin gagararru ne hmm. sun bi da su na'am to Allah ya gafata malam wannan shi na hanga mutane muna musu sulhu a nan muna musu nasiha hmm. mu da ma iyakacin aiki mu kenan haka ne ba su sasawa sosai to amma tun da nasiha in an musu nasiha ba sa dauka to mu ma mu dauki hukunci amma ba na zalunci ba na'am mu haɗa kai da kai a rika yin shari'a duk wanda ya taka haddin wani shi ma a taka shi insha Allah amma bisa abinda Allah ya da annabi ya ce na'am ranka daɗe alhamdulillah saboda haka duk yin abun da ya ka faɗa mun na yi farin ciki da wannan al'amari kuma za mu yi hukunci mun hukuncin da za mu yi na Allah za mu yi alkur'ani hadisi